ara'aita da sabi ba ni labari farautan yaro idan lam yahtali idan bai balaga ba to wanda ya balaga ma bai iya farautan ba duk sun watsi ma yana don ta yi makaranta ban ji ba kun iya na kuka iya in ka kamo hasbiya na saya za ta yi nawa ba ta fi naira ɗari biyu ba na saya naira ɗari hudu hmm? ɗari hudu ɗari biyu ba ta wuce ɗari biyu hasbiya eh? ka kuma yaushe ka iso eh? ka goyi bayan shi ko dama bakin ku ɗaya. Eh? To, eh, eh, har zai ta wuce ƙon kazan. Banda, banda irin kajin su hashin, su hashin ma yi wa wuce ɗari ɗari. Ƙatun ƙatun ƙwannan. Ka sayo kana tsannan za ka ji daɗi a shi a shi. Hmm? Wanda sa. kamar dusa. Kuntu, a ra’aita sai da sariye farautan yaro, izalan ya tali, ayu kalu, iza katalar kalbo sai da hu, idan kare ya kashe wani farautan da ya farauto, zalla ya yi baban shi ya ta farauta. Kala, kala malikun, da bihatu sabi ai yankan yaro in dai yana da hankalin da zai yanka ba a sharɗanta balaga ba idza ataqa dhabha wa arafahu fa kadhalika sayduhu indi bi manzilati dhabhi qultu ara'aita min in arsala kalban mualliman in ya tura kare sananne ala saidin fa'anahu alaihi kalbun gairu mu'allam sai wani kare wanda ba horare ba ya taimaka masa aquluhu amla in ci ko kuwa qala qala malikun idza a'anahu alaihi gaira mu'allimi mu'allami wanda ba a koya masa lam yukan qultu ara'aita in arsaltu bari in na saki shahona na tura shi ala fa fa'anahu alaihi bazu gairin mu'allami ishawun wanda bai horu ba kala kala, maliku la yukun qultu ara'aita in arsaltu kalbi ala saide idan na saki kare na kan farautar wa nawaitu ma sada min as-saidi siwa hada saidi na duk abin da ya farauto ba wannan naman ba. Da ya ga ga abin da ya gani can ya saki karin, amma da niyan duk abin da ya farauto ko da ba wannan ba duk gaba ɗaya na niyya da shi. Ko ga garke ya tashi fur ta saki karanka, to ta i wuce ya tadda wani garken shi ma ya tashi fur sai ya kamo garken da ba shi ka ba da umarni ba. يا يا ولست أرى شيئا من الصيد غير هذا الواحد فأخذ الكلب صيدا وراء ذلك لم أره حين أرسلت الكلب بنغنش بلوكة لنسك كره فقتله آكله أمر كاي طيب، فروتا ما سيدة الله Idan in ba haka ba kana kallo ga barewa, karanka ya bi zomo sai ma ke barewa. Sai kawai shuru za a ce san kan duk nama ne, ce ina ba duk nama, ko da ke bai hukunci ba tukuna. A kulhu amla, kala, kala malikun, fir rajuli yursilu kalbahu. mutum ya saki karansa ala jama'ati min sai akan garkin e, namun daji wanawa in kana a jama'atan ukhra in ma da wasu bayansa da su fama akhadha minha wanda ya kama da faqad arsalahu alaiha وذلك wala ya alamu wara'a. هذا الجماعة هذه الجماعة أما بيسم باين ون جماعة جماعة من الصيد أخرى دبا فأصاب صيدا وراء ذلك من الجماعة بند ونشن جماعة التي التي التي لم يكن يراها هنا أرسل الكربة قال قال مالكم يأكله وإن كان إنما أرسله على هذه الجماعة wa wara'aha jama'atu amma bayan wannan jama'an in wannan ce amma bayan su ga wata jama'a can ukhra lam yanwil jama'a waccan jama'an bayaniyanta ba amma wannan jama'a ta farko da wanda ya gani da wanda bai gani ba jama'a su gaba ɗaya daidai amma wata jama'a kwata kwata bai ganta ba lam yanwi jama'atan lati wara'aha fala ya'kuluhu إن أخذ من الجماعة التي لم ينويها وإن رآها أو لم يرها تو نظر نظر آتا ہے ايه براشي بقى ايه براشي بقى sai wanda suka gani kawai sannan kuma suka haɗu ma da shi sai wanda galiban sun zo ai karnukan yawo suke ba haka ba tafiya wasu bayan shi wasu mai nan san ya gani to ba shi ne mun yi maganan bai sai an rike shi a hannuwa a kusa an yi dai magana wanda yana bin sa a gidi a gidi